Daga cibiyar tattara bayanai da ke ɗakin taro na Palais de Congrès ne hukumar zaɓe ta ƙasa ta sanar da jama'a mummunan al'amarin da ya faru da wasu jami'anta a jiya Lahadi bayan da motarsu ta taka nakiya a wani ƙauyen gundumar Dargol. Da yake magana cikin yanayin alhini, mataimakin shugaban hukumar ta Seni Dr. Aladuwa Amada ya yi mana ƙarin bayani. Wasu jami'an runhon zaɓe ne wanda an ɗauke su cikin motoci eh, a za a kai su runhon zaɓe ta wani gari wanda ake cewa waru cikin gundu mai darwal jihar laberi to kuma allah sai kadarta mota ta faɗa bisa nakiya eh, su jami'an na eh, runhon zaɓe su su shidda ne da kuma mutukin nasu mai tuka motar su su bakwai kenan To to dukansu dai allah ya musu cikawa ɗauka gaskiya abin al'ajabi ne abu ne wanda ya girgiza mu sosai sai mu ce allah ji kansu kuma allah gafarta musu allah sa kwanciya kuta ce. Tuni kungiyoyin cikin gida masu aikin sa ido a sha'anin zaɓe suka fara bayyana takaicinsu game da faruwar wannan hatsari da ke buƙatar gudanar da bincike don tantance masu alhakin faruwarsa. Siraji Isa na shugabancin kungiyar Motion. Hakika muna mika ta'aziyar mu ga waɗanda suka rasa su sannan waɗanda su ma suka samu rauni. Allah ya ba su sauki. Abu ne na asha wanda hakika muna kira ga gwamnati a yi bincike a gano waɗanda da hannu cikin wannan eh, abu na asha saboda a hukunta su gaban eh, shari'a. Jam'iyyun kawancen adawa na kafin 21 waɗanda suka yaba wa jama'ar Nijar saboda jajircewarsu wajen ganin sun kaɗa ƙuri'a a zaben na jiya sun bayyana juyayi a game da rasuwar jami'an na hukumar zaɓe ga fassarar sanarwar da suka fitar a cikin daren jiya daga bakin mataimakin daraktan yakin zaben muhammad usman dr sani abdu Jam'iyoyin na 'yan adawa wanda suke cikin cap 2021 da wanda suke cikin acc da wanda suke cikin frc da kuma duka wani wanda kawo ma alhaji muhammad usman goyon baya a wannan zaɓe suna kai ta'aziyarsu ga iyalan mamatan nan kuma suna fatan ubangiji Allah ya sa wanda suke suna can kwanci asibiti da gogawa su sami lahiya kuma su komo cikin mu shi ma dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazum Mohammed ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana matukar bakin cikin rasuwar waɗannan jami'ai bakwai da ake kyauta zaton aika aikace da 'yan ta'adda suka shuka a bisa la'akari da yadda suka addabi wannan karkara yana mai isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan waɗannan mamata kawo yanzu hukumar ta seni ta fara tattara sakamakon zaɓe inda ta fara bayar da waɗanda suka shigo ta a cikin daren jiya saboda haka wannan aiki zai ci gaba da gudana a cibiyar tattara bayanai da ke ɗakin taro na palais de congrès sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger